قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم suka ce suna masu mayar da falala zuwa ga Allah da tabbatar da gazawarsu tsarki ya tabbata gare ka muna girmama ka ya ubangijinmu ba ma jayayya akan abin da ka hukunta ka kuma shar'anta ba mu san komai ba sai abin da ka azurta mu da saninsa kai ne masani wanda babu wani abin da yake boyuwa a gare shi mai hikima wanda kake sa al'amurra a wurin da suka dace da ikonka da shar'antawarka.